bene ne kwatis to yanzu ya za a ce za ka dauke ni ka guri yanzu ina nan ina noma eh ga kiwo ka samu awareness menene kuma awareness wasu kuɗi ne da ake samu a can warwara ka san warwarawa ni ina da kai ina na san wani waro kan kai mun shirme ka san dai na girme ka na yadda akwai eh? yaya ina zuwa idan ka je noma kai noma eh. idan ka noma me ake nomowa abinci idan ka siyar me ake baka to wa ya ma ana noma don a siyar ne shi kansa baba Buharin ba ta ya ce mini koma gona ba amma sai da ka kaciyar ta yayi ka kaciyar kaga ba na son zancen ba ah, ni wannan kayan ma zuwa zan yi na je na cire yo da yake kayan gargajiya jibo wasu takalma da ka kawo min hmm? na siyar haba da Allah kayan na da can banza kayan naka na gargajiya gaba ɗaya ba ka kawo min wasu takalma kuma duka daidai wasu kaya naka na daban yo ba daidai ba ne kaga ni da ka yau eh. daga yau ba ni ba kai akan me hakin da zaka ce zaka dauke ni ka kai ni birni shikenan ni daga nan ina nan ka zauna idan ka zauna din dama zan duba ne na ga da cewar eh, na je ta ku ciwo ba Ha. ma ga ma kana tafiya sai ka ce Allah sha eh, dan kana yaya na ina so ta ba ga shi na ci tuwan dawa ba nayi kwari ni a ce ban ci ba eh, ni a ce ban ci ba ga ba ruwa na a ce ban ci ba ni kai kana tafiya sai ka ce wannan fasa zuwa gidan shi yasa idan aka ce aka ce mutum is not awareness ake cewa ko awareness kawai sai sai wannan na ma fasa ba za koma gida